Amu a wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba yi a wannan wata wato watan ramadan wanda yau muna da ashirin da biyar ga wannan wata na hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas tsira da aminci su tabbata ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci to insha Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri daga inda muka kwana kenan wanda jiya mun kwana akan aya ta 31 daga suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi daga kan aya ta 32 a ramar karanta mana Thank you. alhamdulillah kamar yadda muka ji wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurru wasa shay'an wa sayuhbitu a'malahum to kamar yadda bayani ya gabata a cikin ayoyin baya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin wato mu'amala irin ta munafikai da kuma ɗabi'unsu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a can baya cewa lallai waɗannan munafikai da irin ayyukan da suke yi na taimakawa wato waɗanda suke yaƙan addinin musulunci da kuma taimaka musu akan addinin musulunci wannan aiki ya sa sun yi ridda sun bar addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bayyana mana sakamakon wannan al'amari wato ma'ana irin wannan aiki na munafurci to a wannan ayar da aka karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala yana mai bayyana mana a wato hadarin kafirci da kuma kange mutane daga shigan addinin Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan na Allah subhanahu wa ta'ala yana mai mana bayanin cewa lallai kafirci kafircin kafiri baya cutar da Allah kuma sabawansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya cutar da Allah iyaka sai dai mutum ya cutar da kansa shine Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah lallai waɗanda suka kafarta wa saddu an sabilillah kuma suka kange mutane daga tafarkin Allah su sun kafarta kuma sun hana mutane shigan addinin musulunci wa shaqur rasul kuma suka bangare wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka saba masa ya zamanto sun ɗauki wani ɓangaren da ya saba ɓangaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ba ma bayyana lahumul huda sun kafirce ne kuma sun kange mutane daga shigan addinin Allah kuma sun ɓangare wa manzan Allah sallallahu min ba'di ma bayyana lahumul huda daga bayan shiriya ta bayyana a gare su waɗannan lan yadurrullaha shai'a har abada ba za su cuci Allah da komai ba ma'ana wannan aiki na kafircin nasu ba za su cuci Allah subhanahu wa ta'ala da komai ba bal hasarar wannan kafircin za ta koma kansu hasarar wannan aikin nasu na hana mutane shigan addinin musulunci da bakinsu ne ko da dukiyansu ne ko da dabararsu ne ko da wayonsu da yaudararsu to insha Allahu ba za su cuci Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma hakan da suke yi ba za su cuci ba za su cutar da addinin Allah ba domin shi wannan addini wato addinin musulunci addini ne wanda Allah ta'ala ya yi alkawarin sai ya ɗaukaka shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal al-ardha yarithuha ibadiy salihun inna fi hadha la balagan qaumin abidin kuma Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa lallai a sojojinsa waɗanda suke taimakawa addinin Allah su ne waɗanda suke marin jaya akan makiyansu a yaushe. cewa inna jundana lahumul ghalibun saboda haka Allah ta'ala ya yi alwashin zai kare addininsa kuma zai ɗaukaka shi akan sauran addinai walau kari halkafirun ko da kafirai sun ƙi haka saboda haka duk wanda ya ce shi ya kafirta to ya cutar da kansa ne bai cutar da Allah ba bai cutar da addinin Allah ba hakan nan duk wanda ya ce wato zai bangare wa addinin Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma yana cutar da kansa ne ba zai cutar da addinin Allah ba ba zai cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ga wannan addinin musulunci yau nawa ne shekarun wannan addinin wajen shekaru dubu da ɗaruruwan shekaru to amma addinin nan bai tsaya ba duk hare-haren da ake kaiwa addinin nan ta kowane ɓangare wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa lallai to addinin nan ba za a rasa wata kungiya da za ta tsaya akan al'amarin addinin nan ba har zuwa tashin kiyama daga zamani zuwa zamani daga lokaci zuwa lokaci saboda haka wanda ya kafirce kuma ya kange mutane daga barin wato daga shigan addinin musulunci ma'ana yake dagewa domin ya ga ya hana mutane shigan addinin musulunci ko da bayaninsa da baki ko kuwa da ainihin mu'amalarsa da mutane ko kuma da dukiyarsa to wannan yana cutar da kansa ne shine Allah ta'ala ya ce lanya yadurru shai'a. waɗannan ba za su cuce Allah da komai ba Ya ce, yace a a'malahum kuma Allah zai ɓata ayyukansu to kun ga wannan kenan ya ƙara nuna mana cewa duk wanda ya kafarta to duk wani aikin alheri da yake aikatawa wannan aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba shi yasa da yawa daga cikin ibadu da muke yin su sallah ne azumi ne zakka ne a aikin haji ne da makamantansu farkon sharaɗin ingantan waɗannan ibadu da ayyuka shine al-islam wato musulunci domin idan mutum bai musulunta ba yana kan kafircinsa ko ya yi waɗannan ayyukan allah ta'ala bai zai karɓa ba sannan saninmu ne cewa akwai da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai ba suna aikata ayyuka na alheri akwai waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ta hanyoyi daban-daban suna taimakawa gajiyayyu suna taimakawa bayan allah akwai masu gina makarantu akwai masu gina asibitoci akwai masu taimaka wa mutane ta hanyoyi daban-daban to amma yaya matsayin waɗannan ayyuka wajen Allah na'am mutane za su amfana da su kuma ya halatta idan wanda yake ba musulmi ba ya ba da taimako a cikin musulunci a karɓa ya amfani da shi domin shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗa ne yace inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul fajir shi addinin Allah ma sai Allah subhanahu wataala ya ciro wanda yake ba musulmi ba shine zai taimakawa addinin Allah shi yasa shi wannan addinin kowa na taimaka masa har ma waɗanda ba musulmai ba kai har ma wanda yake wato fajiri fasikin mutum Allah subhanahu wataala kan iya ɗaukaka wannan addinin da shi to amma ya koma ga Allah fa wannan aikin nashi a rushe yake rusau an gane ko rusau kenan Allah subhanahu wata'ala baya karɓan wani aikin alheri tare da kafirci har abada shine Allah ta'ala ya ce anan wa sayuhbitu a'malahum tun daga kafirci ga hana wato shigan mutane cikin addinin Allah ga kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba yadda za a yi Allah ta'ala ya karɓi ayyukansu saboda haka a nan. ana nufin wato ayyukansu na kirki su waɗannan kafirai da suke yi a wannan rayuwa ta duniya to Allah ta'ala baya karban su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa a wato shi kafiri duk wani abin da ya aikata a wannan rayuwa ta duniya na aikin alheri to Allah ta'ala yana sakanta masa a rayuwar duniya ne an gane ko a duniyan nan Allah ta'ala zai masa sakayya na ayyukan kirki da yake yin su har sai in ya koma ga Allah ta'ala to bai da wani rabo a wajen Allah ko na misqala zarra an gane ko ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha ay fid dunya wa batilun ma kanu ya'malun wato Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la duk wanda yake wato yana nufin rayuwar duniya ne da ƙawarta ma'ana domin duniyar yake rayuwa ba dan addini ba ba dan imani ba ba dan musulunci ba to shi irin wannan Allah subhanahu wataala ya alƙawarin to za a bashi duniyar nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu saka musu da ladan ayyukansu a ina a wannan rayuwa ta duniya Allah ya kare mu shi yasa da Allah ta'ala ya ba mutum ladansa a duniya to gaskiya wannan ba karamin hasara bane Allah ya kare mu a ce ayyukan da muke yi tsayuwan dare ne azumi ne sallah ne sadakoki ne menene a ce a duniya ne kawai Allah ta'ala zai mana sakayya da shi to wallahi mun gama lalacewa mun gama tabewa Allah ya kare yace nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan fa waɗanda aka yi musu sakayya da, wato da wato aka yi musu sakayya na ayyukansu a wannan rayuwa ta duniya din nan ba su da wani abu a lahira kuma sai me sai wuta wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a wannan rayuwa ta duniya sai a wato a shafe su wa batilun ma kanu ya'malun kuma abin da suke aikatawa batacce ne to Allah ya kare mu wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne ne a wata ayar da yake cewa matsalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif saboda haka a musulmi da yake ayyuka yake ayyuka na ibadu to yana jiran sakamakonsa ne a lahira kuma wannan ya fi kyau kuma ya fi alheri Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar mana da haka sai aya ta gaba daga nan Allah ta'ala bayan ya bayyana mana ga matsayin ayyukan waɗanda suke kafirai waɗanda suke ba wato ma'ana suke hana mutane shigan addinin Allah kuma suke sabawa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bayyana mana ga matsayin ayyukansu cewa ayyukansu wato batattu ne kuma ba karɓaɓɓu ba ne a wajen Allah to daga nan sai Allah ta'ala ya yi mana nasiha mu mu muminai ya yi mana wa'azi ya nuna mana abin da zai inganta mana ayyukanmu yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'u Allah ku yi wa Allah da'a wa ati'u rasul kuma ku yi wa manzan Allah da'a to ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a an gane ko wala tubtilu a'malakum kuma kada ku bata ayyukanku wato ma'ana kada ku aikata sabubba da suke bata ayyuka wanda daga cikin waɗannan sabubba da suke bata ayyuka shine ridda gabarin addinin Allah bayan shiriya ta bayyana ga mutum Allah ya kare mu to kun ga wannan akwai wato irshad a wato ainihin nunawa da kuma wato kwadaitarwa zuwa ga ainihin abin zai inganta mana ayyukanmu Allah ta'ala ya ce abin da yake inganta aiki ya zamanto aiki ya zama karɓaɓɓe a wajensa shi Allah shine biyayya ga Allah biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba cikin ayoyin alkur'ani sau da dama kun san kur'ani shi yake fassara kur'ani an gane ko sau tarin yawa Allah subhanahu wata'ala yakan bayyana mana menene amfanin da zamu samu daga biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam an gane ko wannan ayar ta bayyana mana haka amfanin mu yi wa Allah biyayya mu yi wa mu sallallahu alaihi wasallam biyayya shine ayyukan mu za su inganta ba za su ɓaci ba ba za su lalace ba sannan Allah ta'ala ya ƙara nuna mana a wani waje cewa idan muka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za mu shiryu wa in tuti'uhu tahtadu an gane ko idan kuka yi masa da'a kuka yi masa biyayya to tahtadu za ku shiryu wanda sabanin wannan wato saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bangare masa mutum ya dauki wani shirk wani bangare wanda ya saba wa bangaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana gabas ke kina yamma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudu ke kina arewa wannan shine mushaqatul rasul kenan to yin haka ba ƙaramar fitina take haifarwa ba shine Allah ta'ala yake cewa falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum min fitna aw yusibahum adhabun alim wato waɗanda suke sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kiyaye inji Allah ce liyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi su kiyaye fa an tusibahum fitna wato fitina za ta iya samun su kun ga fitinan nan kuma kala kala ce haka ne ko Allah ta'ala na iya daurawa mutum fitina a dukiyarsa ya daura masa fitina wato a jarrabe shi a ƴaƴansa a jarrabe shi a wato a cikin ainihin lafiyar jikinsa Allah ya kare mu shi yasa waɗanda wato suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka duba tarihi sau tarin yawa wato a cikin tabewa suke a cikin fitina suke Allah ya kare mu akwai wani hadisi da aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa idan ɗayan ku ya farka daga bacci ya tashi daga bacci zai yi alwala an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ce to kada mutum ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwalansa tukunna har sai ya wanke shi sau uku an gane ko domin me domin bai san a ina hannunsa ya kwana a jikinsa ba an gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi faɗa kun san al zamanin da ba da butan nan ake alwala ba a cikin kwano budaddan kwano ake yin alwala to sa hannu ake yi ana ɗiban ruwan da hannu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to idan wani mu ya tashi daga bacci da dare zai yi alwalan nan to kafin ya fara tsoma hannunsa cikin ruwan nan ya karkatar da kwanan an gane ko ya zuba ruwan a hannunsa ya wanke sau uku kafin ya shigar da hannunsa cikin ruwan wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani an gane ko a wannan zamani kenan zamu ce ko kuma bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi zai ci gyaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan umarni da yayi sai yake cewa to amma a wannan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi bai ga amfanin shi ba saboda babu bambanci tsakanin wai dan mutum ya tashi daga bacci babu bambanci tsakanin ya shigar da hannunsa cikin ruwan alwalansa ko kuma ya karkatar da kwanon ya zuba a hannunsa to ya ci gyaran manzo Allah sallallahu alaihi akan haka aka ce wata rana mutumin nan da ya kwanta ya kwanta yana bacci aka ce sai aka zo aka tarar da shi wannan mutumin gaba ɗaya hannunsa gaba ɗaya ya cusa a wajen duburarsa yana cikin bacci aka zo aka tashe shi aka ce malam ne kaga yadda ka kwanta kwa sai ya tashi duk gaba ɗaya hannunsa suna wari kun gani ko to kun ga wannan shi Allah subhanahu wataala ya so ya nuna mai ne cewa to sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu riba a ciki kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin kenan yace domin ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwana ba a jikinsa an gane ko to sai Allah ta'ala ya nuna masa wannan ayar to daga nan ya tuba yace eh lallai a duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikima a ciki shi yasa sawa'un mutum ya san hikimar da yake cikin umarnin manzo Allah ko kuma bai sani ba ya bi Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tattal. idan kuka bi shi za ku shiryu za ku shiryu a wannan rayuwa ta duniya kuma za ku shiryu a ranar lahira Allah ya shiryar da mu gaba saboda haka Allah ta'ala ya ce ku bi Allah ku bi manzansa ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzansa da'a ya ku muminai an gane ko yace wala tubtilu a'malakum kuma kada ku bata ayyukanku wani malami wato ya auna wannan aya da kuma aya ta farkon nan da muka karanta yace akwai muqabala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu an gane ko me ma'anar muqabala shine ambace abubuwa biyu kishiyoyin juna an gane ko yanzu ku duba wancan ayar innal ladina kafaru ko waɗanda suka kafirta a aya ta biyu sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kun ga kafirci shine kishiyar imani ko ba haka ba sai Allah ta'ala ya ce wa an sabilillahi wa shaqur rasula waɗanda suka kafirta sai ya ce kuma suka kange mutane daga hanyar Allah daga tafarkin Allah kuma suka saba wa manzon Allah to kun ga wannan shine kishiyan ati'u wa ati'u rasul an gane ko sai kuma wajen da Allah ta'ala ya ce wasa yuhbitu a'malahum su wadancan kafirai Allah ta'ala zai ɓata ayyukansu a nan sai Allah ta'ala ya giya wa muminai cewa wala tubtilu a'malakum kada ku ɓata ayyukanku saboda haka wannan ya kara nuna mana kenan kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana halin wadancan kafirai cewa ga aikin da suke aikatawa na kafirci da saɓawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku muminai ga imaninku saboda haka karku aikata kafirci ga abinda da kafiran nan suke yi na saba wa manzo Allah ku kuma ku yi wa manzo Allah wato ainihin da'a kada ku saba masa to su kuma da aka rusa musu aikin su yace to ku kuma ya ku muminai kada ku aikata a irin abin da suka yi domin kada ayyukanku su ɓaci wanda idan muka yi tambaya wai shin menene yake bata aiki ko kuma su waɗanne abubuwa ne suke bata aiki aikin bawa na ibadu da yake yi sallah azumi an gane ko yanzu muna waɗannan ibadu dole mu san abubuwan da suke bata waɗannan ayyuka abu na farko shine ridda an gane ko yin ridda wanda kuma riddan nan ba sai fa mutum wani lokacin ba sai mutum ya ce na yi ridda sa'annan yake ridda fa wani lokacin wani aikin mutum ne yake nuna cewa ya yi ridda ya bar addinin musulunci ban na gaya muku wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya ridda kamar yadda imam muhammad ibn abdul wahab yake faɗa a cikin usulu salasa ɗinsa an gane ko yadda yake bayanin abubuwa da suke sa mutum ya yi ridda daga barin addinin musulunci wannan ya kamata a karantar da mutane kuma su san shi sosai ya ce daga cikin waɗannan abubuwan ni dai zan ambaci ɗaya ne kawai ba duka ba an gane ko ɗaya kawai wanda wannan guda ɗayan ma zai baku mamaki ya ce al'iradu an dinillah la ya ta'allamuhu an gane ko la ya ta'allamuhu zuwa ƙarshe dai abin da yake faɗa al-i'radu an dinillah juyawa addinin Allah baya mutum ya koma baya ba ruwan shi da addinin musulunci kuma baya neman ilimin addinin to wannan yana sa mutum ya yi ridda an gane ko gabaran addinin musulunci wanda idan muka duba halin da yawa daga cikin musulmai masu ridda ne amma kuma ba za mu yi musu wannan hukuncin ba allah shi kadai shi zai musu wannan hukuncin an gane ko za a ga mutum tashiwansa da safe zai yi sallah zai yi azumi ba irin wannan abin nan din ake nufi ba juyawa addinin Allah baya din mutum yana nan yana sallah yana azumi yana abubuwa da sauransu amma waɗannan abubuwan yin su kawai yake yi bai san hukuncen su ba bai san abubuwan da yake bata su ba bai san abubuwan da yake inganta su ba sannan tun a wayewan garinsa in ya bar gida yana kasuwa yayi nan yayi can yayi nan yayi can zuwa dare ya dawo gida an gane ko shi ba ruwan shi me Allah ya ce me manzan Allah ya ce me aka ce abi me aka ce a bari shi ba ruwan shi da waɗannan abubuwa to haka rayuwarsa take har abada iya tsawon rayuwarsa shi haka yake yi kullum sai dai kawai ya ta yawon neman duniya duniya duniya duniya duniya fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan yana da hadari matuka shi yasa yana da muhimmanci zuwanki makaranta yana da muhimmanci zuwanki wajen wa'azi wajen muhadara an gane ko wannan shine zai tabbatar cewa baki juyawa addinin Allah baya ba kin halarci wannan muhadara kin je daya biyu kin je kin yi aiki da shi kin halarci wancan muhadara haka ma kin zo wannan wa'azi kin ji wannan wa'azi kin dan karo da imani alhamdulillah kin yi istighfarin ki astaghfirullah Allah na tuba irin da wanda muke muka saba yi an gane ko to irin wannan yana da amfani matuƙa yana da amfani ƙwarai da gaske an gane ko Allah ya samu dace abu na farko kenan ridda me dalilin haka shine wannan ayar da Allah ta'ala ya faɗa mana innal ladina kafaru wa an wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda abu na biyu daga cikin abubuwan da yake bata ayyuka Allah ya kare mu Allah ya tsarkake mana zukatanmu shine riya'i kun ga riya'in nan wani dan mitsitsin abu ne nace mitsitsi ko wato bai da girma yana nan ne karamin aiki ne ana rainawa sosai ana raina ta ita riya an gane ko amma kuma kamar asif ce wallahi sai ta lalata aiki gaba ta rusa aiki gabaɗaya. daya Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul Ya ce abinda na fi jin tsoronsa sa akan kuya ko al'ummata ita ce shirka ƙarama. Sahabai suka ce wace ce kuma shirka ƙarama? domin su sun san dai shirka shirka ce shine a haɗa wani da Allah ko a bautata wa wani banda Allah an gane ko ko makamancin wannan bautan gumaka ne bautan mutane ne da waliyai ne da shahunai ne da makamancinsu duka waɗannan su ne a shirkul akbar ka ce to ba su san a shirkul asgar ba manzo Allah sallallahu ya ce arriya wato riya yin aikin da'a ba don Allah ba don wani yin aikin ibada ba don Allah ba don wani an gane ko to wannan yana bata aiki akwai wani hadisul kudusi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan ranar tashin kiyama ya zo aka tara masu riya to Allah subhanahu wa zai ce musu idhabu ila man kuntum tura'una lahum zai ce to ya ku masu riya gashi dai kun yi ayyukan ibadunku ba dan ni ba kun yi ne dan waɗansu saboda haka babu ladanku a wajena ku je wajen waɗanda kuka yi riya idan domin su ku samu ladanku a wajensu shin za su samu wannan ladan su waɗannan da aka yi riya ma don su wani wani lokacin ma ba su san cewa ma don su ake yin waɗannan abubuwan ba haka ne ko wannan shine saboda haka ina suka tanadi lada ko da a ce ma suna da ladan ma ai za su amfanar wa kawunan su ne da shi domin babu ranar da mutum ya fi yin rowa kamar ranar tashin kiyama an gane ko ya fi rowa kuma ya fi kwaɗayin abin da yake hannun ɗan uwansa kuma ba dukiya ba lada mutum ya fi rowan ladansa kuma ya fi kwaɗayin ladan ɗan uwansa Allah ya kare mu shi yasa matalauci hakikanin matalauci an gane ko talaka hakikanin talaka shine wanda zai ji ranar tashin kiyama amma kuma bai da lada ko na kwaya ɗaya Allah ya kare mu manzo Allah sallallahu yana cewa atadruna manil muflis shin kun san wane ne talaka wanda ko sisin ko bai da shi kun san ko wane ne shi sabai suka ce eh kware kwa ai mun sani ya manzon Allah man la dinara lahu wala dirham talaka talaka talak shine mutumin da bai da dinari ko dirhami miskini <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wallahi ba ku sani ba ku wane ne talaka ba wannan ba shine talaka ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce talaka a cikin al'ummata shine mutumin da zai ji ranar tashin kiyama ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan aikin haji ga ladan zakka ga lada ya zo amsalar jibal zai zo da ladaddaki kamar wato girman duwatsu amma kuma da ya zo ɗin nan ya ci ba su suka da yawa ga dukiya shi mawadaci ne amma kuma ya ci ba su suka da yawa manzo Allah sallallahu ya ce walakinahu ya'ti wa qad ma hada, wa daraba hada, wa safaka dama hada, wa akala mala hada fayukhadhu min hasanatihi fayuta hadha wa hadha an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan mutumin da zai zo da dimbin lada ranar tashin kiyama amma zai zo ya zagi wani ya daki wani ya zubar da jinin wani ya ci dukiyar wani ya ci bulus a duniya amma kuma bulus din ya hau kan shi a lahira an gane ko to zai zo da zalunci na mutane da yawa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to a dama kuma ranar tashin kiyama ba ranar naira da dala da riyal bane ba ranar dinari da dirhami bane ayyuka ne kawai lada ne shikenan lada da zunubi shine abin da kowa zai zo da shi ranar tashin kiyama gaban Allah lada zunubi saboda haka ya zo gashi ana bin shi waɗannan basu suka sai a ɗebi kyawawan ayyukansa ɗin nan ladansa ɗin nan sai a ba ne wannan shi ma ya zo a ɗiba a bashi gwargwadon yadda ya cuce shi ɗin an gane ko har waɗannan ladadakin nashi gaba ɗaya su ƙare ya ce amma kuma waɗanda ya zalunta ɗin ba su ƙare ba ga sunan to yanzu ya za a yi ya ce sai a fara ɗiban waɗannan wato laifukan nasu ana zuba masa a ɗiba na wannan a zuba mai sai a ce kai tafi aljanna an kwashe ma zunubanka ga wannan shi ma ya kwashe ma zunubanka fa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kada ka samu talauci a ranar tashin kiyama wannan shine al-muflis yace har idan wato aka jibge masa waɗannan zunubai gaba ɗaya sai ya ga ya halaka sai kuma ina sai a yi wutan jahannama da shi to kun ga wannan shine kololon talaka Allah ya kare mu saboda haka kada mu bata ayyukanmu da irin waɗannan wato abubuwa riya yana daga cikin abubuwan da yake bata ayyuka kamar yadda muka ji na wannan hadisin zalunci ma yana daga cikin abin da yake rusa ladan aiki an gane ko hakan nan daga cikin abubuwan da yake bata ayyuka wato kyaman addinin wato addinin musulunci kyamar shari'ar Allah dokokin Allah subhanahu wata'ala mutum ya rinka kyamansu kuma yana kyaman masu tabbatar da su wannan yana rusa aiki mun yi a baya mun yi mun karanta waɗansu ayoyi a baya Allah ta'ala yake bayyana mana abin da yasa aka rusa ayyukan waɗanda suke kafirai Allah ta'ala yace zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum Allah ya kare mu sai aya ta gaba a to kamar wancan ayan ne na farko da muka so muka so ma bayaninta ita ma wannan aya Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafarta wa saddu an sabilillah kuma suka kange mutane daga daga barin tafarkin Allah summa matu sa'annan suka mutu wahum kuffar alhalan suna kafirai to waɗannan ya yaghfir Allahu lahun to har abada Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba ma'ana duk wanda ya mutu yana kafiri Allah ta'ala ba zai gafarta masa zunubansa ba saboda haka mimma wani ilgufran kenan yana daga cikin abubuwan da suke hana Allah ya gafarta wa mutum zunubansa ya aikata aiki na kafirci ya zama kafiri kuma ya mutu akan kafirci din wannan ayar kamar faɗan Allah ta'ala ne a cikin suratun nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta zunubi ga wanda yayi shirka da shi amma yana gafarta abin da yake ƙasa da haka liman yasha ga wanda ya so ga wanda yake so an gane wannan ko saboda haka shirka balma Allah subhanahu wataala ya giya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa da matsayin shi da darajar shi matsayin shi cewa shi manzan Allah ne ko gashi kuma mafi kusan bayan Allah zuwa ga Allah to Allah ta'ala ya giya mai cewa walaqad uhiya ilaika hakika an yi wahayi zuwa gare ka ya manzan Allah wa ilal ladina min qablik hakan nan an yi wahayi zuwa ga annaba da manzanni da suka gabace ka la'in shirakta, to idan kai shirka la yahbatanna amaluk to hakika ayyukanka wallahi za su rushe ayyukanka za su ɗaci in ji Allah subhanahu wa ta'ala to manza Allah sa sana an giya mai haka ya gamu musuwa an gane ku? Manza Allah sa sana aka giya mai haka kuma sau da yawa idan muna magana akan shirka ki daina kai tunaninki wajen mutum ya ajiye gunki yana bautata masa ba an gane ko shirkan nan da muke faɗa fa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inna tama'ima wattiwalata shirkun ashe shirka suna da suna nan nau'i daban-daban an gane ko yace laya an gane ko laya irin wanda ake kukullawa ana daurawa a wuyan ƙananan yara ko kuma kafafuwansu ko kuma wanda ake yi don neman sa'a haka ne ko ko kuma wanda ake yi don neman miji shine attiwala an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi me sunan shi yana da wani suna ne daban manzo Allah sallallahu alaihi ce waɗannan layun gaba ɗaya shirka ne jama'a da wanda ake ajewa a ƙarƙashin fulo ko wanda ake sawa a ƙarƙashin gado ko wanda ake binnewa a ƙasa ko kuma wanda ake ratayawa a wato a gida a kofar gida ko cikin ɗaki ko wanda ake ratayawa a wato a wajen glass wajen mirror na na mota ko wanda ake ratayawa a wajen birki na mota kun san duk ana yi duk ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirka ne a wata riwayar ko kuma a wani hadisin yace man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataye ratayewa kun ga ba wuya kawai bane an gane ko duk wanda ya rataye wata laya to hakika yayi shirka kun ga kina kamata mu tsaya fa mu fahimci menene shirkan nan wani bangaren kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda ya rantse da wani Allah hakika ya yi shirka mun karanta wannan hadisin tun farkon azumi haka ne ko wanda ya rantse da wani Allah ki ce na rantse da annabi kin yi shirka annabi ne aiko annabi mai daraja ne yana da wato matsayi a wajen Allah amma idan kika rantse da shi kin yi shirka domin ba a rantsuwa da wani sai shi sai shi Allah subhanahu ta'ala kawai man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut manzo Allah sallallahu alaihi kuma kun ga wannan bangaren kenan kun ga waɗannan waɗansu abubuwa ne kananan abubuwa da muke ganin kamar ba su da wani kima sosai manzo Allah sallallahu alaihi ce shirka ne kuma shirkan nan ne aka ce duk wanda ya je da ita gaban Allah to Allah ba zai taɓa gafarta mai ba balle kuma uwa uba zuwa wajen bokaye da kuma yi musu da'a da biyayya an gane a kai wacce kai wacce kai wane kai wane kai sunan wane a yi mana maganin shi me yi me a duniya ye me a duniya ke za ki bar duniya shi wannan da kika kai sunan shi wajen bokan nan ko ita wannan da kika kai sunanta wajen bokan nan duk ina ne makomanmu lahira afa imita fahimul khalidun manzan Allah ma babar shi a duniya ba sai kuma mu babar manzan Allah sallallahu alaihi a duniya ba afa imita fahimul khalidun wallahi tallahi na rantse miki da Allah tunda manzan Allah sallallahu alaihi ya bar duniya nan wallahi sai kin bar duniya rantsuwa babu kafara shi ne Allah ta'ala ya faɗa yi. afa imita fahimul khalidun da a ce akwai wanda ya fi cancanta ya to mutuwa bata dauke shi ba bai bar duniya ba to manzo Allah sallallahu alaihi shi fi cancanta da haka akan kowa a duniyan nan amma shi ba mutuwa ta dauke shi kuma da mutuwa ta dauke shi Allah ta'ala yana da daman manzon Allah sallallahu alaihi din nan gawansa ya turo da mala'iku su dauke shi su haura da shi sama ko bai da ikon yin haka amma a ina aka sa manzo Allah sallallahu alaihi cikin wannan dan wannan ramin nan dai wanda bai da window bai da ƙofa bai da mashiga bai da mafita haka ne ko a nan dai aka sa manzan Allah sallallahu alaihi yau da safen nan mun je mun binne wata mun kai ta makwancinta Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta wa sauran wato matattun musulmai wallahi jama'a kun san ba a shiga makabarta da takalmi a wajen da muka je sai na cire takalmi na na shiga wato muna tsaye din nan sai na ji wani sanyi a kafana sai na kalli hagu da dama na ga da yawa daga cikin mutane kowa ya sa wato rigan sanyi sai na yi tunani da kyau ya ce to ita wannan baiwar Allah fa yanzu shi za a sa ta cikin sanyin gaba ɗayanta ba tafan kafafuwanta kawai ba gaba ɗayanta daga kai har ƙafa za a sa ta cikin sanyin nan kuma a rufe ta da sanyi laka ne ma ake kwabawa duk a rarrafe sa ta a wajen fa hasbunallahu wa ni'mal wakil kin tsaya wai sai kin je wajen boka kishiyan nan naki wacce din nan naki wacce tsiya ce naki ga sunan daban-daban wallahi sai kin tafi wallahi sai kin tafi kamar yadda ni ma wallahi sai na tafi ita ma dan wacce kika kai ta dan ko kuma wannan dan da kika kai shi dan mijinki ne dan uwanki ne wani ne naki kika kai wallahi duk sai mun tafi kuma sai mun tsaya a gaban Allah saboda haka dole ne wajibi ne mu tuba daga waɗannan manyan laifuka an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yace man ata kahinan lam tuqbalu lahu salatun 40 layla hadisai ne guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya je wajen boka zuwa kawai kika yi baki ma yi magana da bokan ba watakila rakiya kika yi an gane ko kin je rakiya har ma kika saurari maganan wannan bokan ko ma baki saurari maganan bokan ba ke kina zaure ita da kika raka ta ɗanta an shigar da ita ciki Allah ta'ala kawai ya san abinda waɗannan bokaye suke yi da irin masu zuwa wajensu irin ɓatanci da lalata da suke yi da su to ke ɗin nan 'yan rakiya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba za a karɓi sallolinki na tsawon kwana arba'in ba zuwa kawai ne fa idan kuma kin je har kika yi magana da bokan kuma kika gaskata shi kamar wacce kika raka ta kenan an gane ku? ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi ce faqad kafara bima unzila ala muhammad to wannan ya kafirta da abinda aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam boka kafiri ne Allah ya tabbatar mana da haka Me zuwa wajen boka shi ma kafiri ne haka wancan dalilinsa dalilin cewa boka kafiri ne dalilinsa na cikin alkur'ani dalilin cewa me zuwa wajen boka kafiri ne shi ma to yana cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuma Allah ta'ala bayyana mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha gashi wannan ayar da muke karanta ta innal kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfir lahum Allah ba zai gafarta musu waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafircinsu wallahi har abada Allah zai taɓa gafarta musu da Allah zai gafarta wa wani kafiri kun san waye fi cancanta ya gafarta mai shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib da a ce akwai wanda wani kafiri zai tsira daga azabar Allah to da babban manzo Allah sa sana Abu Talib shi zai shi ya fi cancanta ya kubuta daga azabar Allah amma shi ma din ma ba a bar shi ba mun ba da labarin shi kwanaki saboda haka mu kiyaye kuma mu rinka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan imani kuma ya kashe mu akan musulunci ya ayyuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala ta tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya samu dace sai aya ta gaba a ramma na'am na'am na'am Allah ta'ala bayan ya ba mu labarin ga yadda wato ƙarshe koma-koman kafiri yake kuma ya yi wa muminai nasiha cewa kada su kuma su zama kamar waɗancan kafirai allah ta'ala sai ya koma kan a wato ainihin abin da ya shafi jihadi fi sabilillah da kuma wato ɗaukaka addinin allah ya ce fala ta hinu saboda haka la ta hinu kada ku raunana wato kada ku raunana a gaban makiyanku idan kuka haɗu da su wata du'u ila salmi kuma kada ku kira wato kada ku gayyace su zuwa ga yin sulhu tare da waɗannan kafirai abinda ibn kathir ya faɗa a nan ya ce wato wa antumul a'launa alhalin ku ne mafiya ɗaukaka wato ya ku muminai idan kuna cikin irin wannan hali ku ne mafiya ɗaukaka ku ne mafiya rinjaya akan waɗannan kafirai kuma su ne masu rauni to allah ta'ala ya ce to ku kuma kada ku raunana kuma kada ku yi kira zuwa ga yin sulhu a asalmi kenan shine almuhadana wa sulhu wato yin sulhu da kuma wato neman zaman lafiya tare da wato waɗannan kafirai a halin da kuka zamanto masu ɗaukaka to ibnu kasir ya ce amma idan ya zamanto ba ku ba ne masu ɗaukaka ba an gane ba ku ba ne mafiya ɗaukaka ba a'a suna da ɗaukaka da rinjaya a kanku to a wannan lokacin babu laifi ku nemi yin sulhu ko kuma idan suka nemi yin sulhu da ku ku ne ku yi sulhun da su kuma ku zauna tare da su lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan a wato a lokacin sulhul hudaybiya ya je zai shiga garin makka domin yayi umara a kafirai suka hana shi kuma suka ce to sai dai a yi sulhu na wato tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi ya yarda da wannan sulhu saboda haka haka ibnu kasir ya faɗa cewa matukar ku ne wato mafiya ɗaukaka to kada ku nemi sulhu daga gare su kuma kada ku raunana amma wasu malamai ba su yarda da wannan tafsirin ba suka ce a'a ba haka ayar take nufi ba abinda ayar take nufi sawa'un kuna cikin raunin ko kuma kuna cikin ɗaukakan kada ku raunana kuma kada ku nemi yin sulhu tare da su an gane wannan ko antumul alawun wato domin ku ne mafiya ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dagewa za ku yi kamar yadda Allah ta'ala ya ba da umarnin haka a farkon wannan sura kenan ce fa idza ladina kafaru fa darbar riqabi kun tana da wannan ayar aiko idza ladina kafaru fa darbar riqabi wato ku yi hakuri ku jure ku dage wajen yakan su kuma ku yi hakuri akan wajen yakan su domin ku ga cewa kun daukaka addinin Allah yace wa antumul a'lawun? wallahu ma'akum kuma Allah na tare da ku tunda kuma Allah na tare da ku wanda Allah yake tare da shi bai zama mai taɓewa ba bai zama mai hasara ba kuma ba wanda ya isa ya rinjaye shi domin idan kana tare da Allah to kana tare da komai kana tare da dukkanin ƙarfi kenan to a duk lokacin da muminai suka fahimci wannan al'amari cewa su ne suke tare da Allah an gane ko kuma Allah ta'ala bayyana mana haka a baya yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina kafirina la maula lahum su mu'minai Allah ne yake jibintar lamarin su su ne masoyan Allah kuma Allah ne masoyin su kuma shine majibincin al'amarin su to su waɗanda kuma suka kafarta ba su da wani majibinci domin abubuwan da suke bautata musu ba su da ikon su taimaka musu an gane ko saboda haka ku ne kuke tare da Allah wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum kuma Allah nan ba zai taba wato tauye muku wani abu daga ladan ayyukanku ba wato duk wani aikin da za ku aikata domin ku ga cewa kun ɗaukaka addinin Allah to Allah ta'ala ba zai rusa muku wannan aiki ba kuma ba zai rage ko kuma ya tauye muku ladan ayyukanku ba wannan shine ma'anan lan yatirakum ay lan yunqisakum walan yubtila yani a'malakum Allah ta'ala ba zai bata ayyukanku ba kuma ba zai tauye muku ladan ayyukanku ba sai aya ta gaba na'am to a yayin da Allah ta'ala ya yi umarni da wato da yakan kafirai waɗanda ba muminai ba kuma suke wato ainihin taushe wato magudanar addinin Allah to Allah ta'ala ya nuna mana cewa to abin zai iya kawo rauni a zukatanku shine son duniya haka ne ko abin yake kawo rauni cikin zuciya kenan shine son duniya to Allah ta'ala ya nuna mana cewa lallai duniyan nan kuma ba komai bace ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu lallai rayuwar duniya wasa ce kuma abin shagala ce kawai ba komai bane ma'ana duk wani abin da yake cikin wannan rayuwa ta duniya wasa ce kuma shagala ce ba ta da amfani shi yasa akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu yake cewa a duniya mal'una to yake mai son duniya kina son yake na? kina son abin da aka tsine masa manzo Allah sallallahu alaihi ce ad-dunya mal'una mal'unatun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim an gane ko ga waɗanda ba tsinannu bane a cikin duniyar nan idan kika cire su an gane ko ko ma menene to tsinanne ne a duniyar nan saboda haka sai ki ga kanki ki auna kanki a ina kike kina cikin waɗannan abubuwa illa zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim abubuwa ne guda hudu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ce ad-dunya mal'una lallai duniyan nan tsinanniya ce mal'unun ma fiha duk wani abin da ke cikin duniyan nan tsinanniya ce tsinanne ne duk wani kayan duniya tsinanniya ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda haka gidaje tsinannu ne motoci tsinannu ne ah, wato wuraren shakatawa tsinannu ne an gane ko yawa a tafiye-tafiye na shakatawa duka abubuwa ne da aka tsine musu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ce illa zikrullah face wato ambatan Allah yawa wannan ba tsinanne bane wannan baya cikin tsinuwar kun ga ambatan Allah yace wa ma walahu da kuma duk wani abin da yake kama da haka duk wani abin da ya shiga mashigan ambatan Allah wanda abubuwa da yawa sun shiga ciki shine malamai suka ce wato addini ka cokansa zikiri ne ambatan Allah ne an gane ko saboda haka yin addinin musulunci ba a tsinewa addinin musulunci ba yace wa alimun ko kuma malami aw muta'allimun ko kuma mai neman ilimi to alhamdulillah in ba mu zama malamai ba alhamdulillah ina jin a iya ce mun ni ɗalibin ilimi ne ko ga wani ɗalibin ilimi na an gane ko Allah ma albarka me sunanka na Ibrahim mujahid to innahu hula jahidun mujahid mujahid kenan mujahid fi sabilillah to kun ga kenan yanzu ku duba alimun au muta'allim kuma alhamdulillah kun shiga cikin muta'allimun masu neman me ilimi a ah, tafsiri ba neman ilimi ba ne to alhamdulillah ko ba tsinannu ba ne hakan nan duk wani musulmi sha Allah ba tsinanne ba ne domin musuluncin ah, ya shiga cikin zikirullahi wa mawala shine malamai suke cewa wannan hadisin ya kara nuna mana cewa duk wani abincin da za mu ci idan muka ci wannan abincin da niyyar mu samu karfi mu yi bauta ga Allah wannan abincin ya zama mai albarka amma duk wani abin da zamu ci ko da halal ne an gane ko amma zamu ci ne kawai domin mu yi kiba an gane ko zamu ci ne domin mu cika ciki zamu ci ne domin mu yi alfahari akan junanmu wannan abincin ya zama tsinanne Allah ya kare mu hakan nan ke auna duk wani abu duk wani abin da aka yi shi dan wata manufa ta addinin musulunci to ya fita daga tsinuwa duk wani abin da aka yi dan duniyar kawai babu addini a ciki wannan abin ya zama mi ya zama tsinanne to Allah ta'ala ya gaya mana innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu lallai rayuwar duniyar nan wasa ce kuma shagala ce kawai ba wani abu ba yace wa in tu'minu to ga abin da zai fitar da mutum daga wato wannan wasa wannan shagala wannan tsinuwa da aka faɗa wa in tu'minu kuma idan za ku yi imani wa tattaku kuma ku yi takawa takawa shine mutum ya lizimci umarnin Allah ya hannu daga hannun Allah a takaice kenan wannan shine takawa imani kuma shine gaskata duk wani abin da Allah ya ce a gaskata shi an gane ko to wanda zai yi imani kuma yayi takawa Allah ta'ala ya ce yu'tikum ujurakum to Allah zai ba ku wato ladaddakin ku Allah zai ba ku ijarar ku wala yas'alukum amwalakum kuma ba zai tambaye ku ko ya roƙe ku dukiyoyinku ba Allah baya roƙon ku dukiyoyinku ma'ana ku ba da dukiyoyinku gaba ɗaya kamar yadda kuka mallaki dukiyar nan sai ki tashi kawai wata rana Allah ta'ala ya ce to dukiyar nan gaba ɗaya umarnin Allah ya hau kan shi saboda haka za ki ba da wannan dukiyar gaba ɗaya Allah ta'ala ba zai yi haka ba la yas'alukum amwalakum idan ma Allah ta'ala ya wato ya nemi a fitar da wata dukiya ba don wannan dukiyar ta amfani Allah bane lan da Allah wa wala dima'uha yanka da muke yi jinin baya samun Allah namar baya samun Allah walakin me yanaluhu taqawaminku abin da yake samun Allah shine takawarku imaninku shine abin da Allah ta'ala yake dubawa saboda haka yin Allah ya ce ki ba da dukiyanki a cikin wani abu to kin ga kenan ba wai dukiyar ce za ta amfani Allah ba kin ta bada wata dukiya aka ce an je an sa wannan dukiyar a wani banki bankin kuma Allah ne zai receiving ɗin shi akwai kin ta bayar a haka dukiyar ai baya tafiya wajen Allah me yasa to Allah ta'ala yake umarni a bada dukiya domin na farko ke ki samu takawa domin bada dukiyar nan yana ƙara takawa na biyu domin kuma ɗan uwanki ya amfana daga wannan dukiyar ya zama tokin taimaka masa an gane ko wannan shine ce, wala yas'alukum amwala sai aya ta gaba Ya ce in ha? idan ko Allah zai tambaye ku ko ya roƙe ku dukiyoyin naku fayuhfikum kuma ya nace muku akan lallai sai kun ba da dukiyar nan ta tabkhalu to za ku yi rowa in ji Allah an gane ko wannan ayar an fassara ta da fuskoki guda biyu aka ce yas alkumuha ma'ana idan Allah zai roƙe ku dukiyarku kuma ya matsa muku akan ku bayar ɗan to za ku yi rowa waɗansu malamai kuma suka ce in yas alkumuha ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai roki zai roke ku ku bada dukiya fi sabilillah kuma ya nace muku tabkhalu za ku yi me za ku yi rowa wa yukhrija abghanakum kuma ya fitar da kullakullanku na zukata kullakullan da kuke yi a zukata wato na kyama ko kuma na kin wannan wato wato wannan fitar da wannan dukiyar in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij abghanakum sai aya ta ƙarshe na'am Na. Wa in ta tawalla ya stabi qawman Allah ta'ala ya ce ha antum ya ce ga kunan ku nan ya ku muminai tuda'auna ana kiranku litunfiqu fi sabilillah domin ku ciyar da dukiyoyinku wajen ɗaukaka addinin Allah idan aka ce fi sabilillah a cikin alkur'ani yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ko a ce wato fi sabilillah ana nufin wato hanyar jihadi fi sabilillah an gane ko hanyar yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah ko kuma a ce a fi sabilillah wato duk wani abin da ya shafi addinin Allah kuma yake buƙatar a taimaka da dukiya a ciki an gane ko to wannan shi ma ya shiga cikin fi sabilillah ga kunan dai ana ana kiran ku ana gayyatan ku ga wato ciyar da dukiyoyinku a tafarkan Allah ce famin ku man yabkhal wannan ga ɗabi'ar ku daga cikin ku akwai wanda yake rowa baya son ya bayar da dukiyar nan ba wai ya rasa bane yana da dukiyar amma kuma ash-shaytanu ya'iduhu al-faqra wa ya'muruhu bil fahsha shaytan yana nan yana ta masa alƙawarin talauci cewa in ka bayar zaka talauce kuma yana umartansa da rashin yin sadaka rashin yin sadakan shine alfasha anan an gane ko haka malaman tafsiri suka fassara saboda haka rashin bayar da wato sadaka fasha ne Allah ya kare mu to saboda haka akwai daga cikin ku waɗanda suke wato ainihin rowa Allah ta'ala ya ce wa man yabkhal to wanda yake rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi to yana wa kansa rowa ne domin yadda yayi rowa da dukiyarsa din nan hakan nan zai wato yayi wa kansa rowa mai ya yi wa kansa rowan lada ya yi wa kansa rowan ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda akwai hadisai da dama da suke bayyana mana ladan wato sadaka abinda mutum ya bayar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda mutum ya bayar sadaka fi sabilillah to Allah subhanahu wa ta'ala yana maye gurbin wannan abin saboda haka sadaka wata hanya ce ta samun arziki ta haɓakar da arziki a wannan rayuwa ta duniya kenan an gane ko aka ce abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya faɗa a wancan sura ta suratul munafiqun yace anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa ya kula rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wato Allah ta'ala ya ce kuma ku ciyar da dukiyoyinku tun kafin wato a ajalin ɗayanku ya zo an gane ko dan ajalin nan ya zo sai ya ce ya ubangiji na da dai za ka ɗan jinkirta mun saboda na yi sadaka malamai suka ce me yasa shi wanda yake fatan a jinkirta shi daga mutuwa ba zai ce zai yi sallah ba me yasa ba zai ce zai yi azumi ba ya ambaci sadaka aka ce domin a wannan lokacin ne mutum yake sanin muhimmancin sadaka yake sanin cewa lallai ita sadakar nan ita take kubutar da mutum daga matsala da masifa wacce zai iya gamuwa da ita wato a hanyarsa zuwa lahira Allah ya kare mu an gane ko yace fa inna ma yabkhalu an nafsi yace wallahu al kuma Allah shine mawadaci wadatarsa wadata ce ta dindindin da'iman abadan an gane ko Allahul ya yace wa antumul fuqara ko kuma ku ne matalauta kuma talaucin naku talauci ne na da'imin abadan ku ne mabukata domin kuna da bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da a ce Allah ya dan san muku wani abu daga wato abinda kuka mallaka din saboda haka idan ku Allah ta'ala shine mawadaci kuma huwal ghaniyul hamid kuma shine wato godadde wanda ake gode masa to babu shakka a ah, shi ya kamata mu nemi lada daga gare shi domin ladansa ba ta yankewa daga nan Allah ta ya ce wa in tawallau kuma idan za ku juya wa addinin Allah baya ku zamanto kun yi ridda ko kun kafirce bayan imaninku to Allah ta'ala ya ce yastabdil qauman ghayrakum zai musanya ku zai musanya da waɗansu mutane banda ku an gane ko wannan kamar faɗin Allah ta'ala ne a wata ayar in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku ya hallaka ku ya zo da waɗansu mutanen daban sababbin mutane an gane ko Allah ta'ala wata ayar yace man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin idan duk wanda zai yi ridda daga cikin ku gabarin addinin sa to Allah ta'ala zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum yana ƙaunansu wa yuhibbunahu suna ƙaunansa an gane ko to saboda haka addinin Allah baya talaucewa baya rasa mutane baya rasa mabiya baya baya rasa wato ainihin mataimaka saboda haka gara kawai ma mutum ya tsaya ya taimakawa addinin Allah ya samu rabo ya samu lada daga wurin Allah subhanahu ta'ala. to amma ko in ba haka ba idan kuka juya wa addinin Allah baya yastabdil qauman ghayrakum zai ainihin wato musanya ku da waɗansu mutane sun malaya kunu amsalakum sa'annan waɗancan ɗin ba za su kasance kwatankwacin ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da dugaduganmu mu akan addinin musulunci da wannan muka kawo ƙarshen tafsiri na wannan shekara kenan insha Allah ta'ala kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na wato gudanar da wannan tafsiri tun daga wato wato tun daga suratu ina kenan suratu zalzala an gane ko muka yi ƙasa har zuwa nasi gashi kuma mun sake ɗaukowa daga suratu lahaqafi gashi har mun kammala suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin waɗannan surori da muka yi bayanansu kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da suka kunsa na wato umarni da kuma nisantar hane-hanen da suka zo a ciki hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

ko to kafin mu ba da amsan wannan muna roƙon allah subhanahu wa ya gafarta wa waɗannan mamata allah subhanahu wa ya yi musu rahama allah ya kai haske cikin ƙabarinsu da su da sauran musulmai da suka gabata allah ta'ala ya gafarta musu ya yalwata musu cikin ƙabarinsu. mu ma allah ya kyautata namu ƙarshen rataya wa yara zinari ko azurfan wanzan wannan shi ma wato laya ne an gane ko shi ma laya ne muddin manufar rataye wannan abin ne ya zamanto ya ba su kariya an gane ko to wannan ba zai ba su kariyan ba wannan shi ne ma zai kara tabbatar da A cewa shaidan zai samu iko a kansu domin manzo Allah sallallahu wata rana wani mutum ya zo wajen sa da ɗansa manzo Allah sallallahu sai ya ga wato laya a wuyan wannan ɗan sai manzo Allah sallallahu ya tambayi uban cewa me wannan da aka rataya wa wannan yaro wannan mutumin ya ce a ai laya ce aka rataya masa domin ta yi masa kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaziruhu illa wahana ba abin da zai kara masa face rauni saboda haka kun ga kenan wannan ya nuna mana cewa haramun ne a rataya wa waɗannan yara irin wannan da wanzamai suke ratayawa yawa yara a wuyansu ko a kafansu ko a hannunsu an gane ko a nan ba a lura da irin abin da aka rataya ɗin a'a ana lura ne da manufar ba zinari ba ba azurfa ba ba wannan kudin da ba akwai wani kudi na da ko irin wanda da ake amfani da shi din nan iyayenmu sun san irin wannan eh yawa shi ma ana amfani da shi duka waɗannan haramun ne an gane ko a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya haramta waɗannan abubuwa ai ya sake ba mu wani option yanzu to da me zamu dinga wato me zamu yi saboda mu ga cewa mun kare yaranmu daga daga sharrin shedan ko daga sharrin aljanu ko daga sharrin mutane to babu shakka manzo Allah sallallahu ya bamu hanyoyi da dama daga cikin waɗannan hanyoyin shine mu rinka musu addu'a da safe da yamma muna tofa musu a jiki an gane ko manzo Allah sallallahu an rawaito cewa yakan karanta kullum da safe da maraice ya karanta addu'a ya tofa akan jikokin sannan guda biyu Hassan da Hussein me yake karantawa yana karanta musu ma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma to kun ga wannan addu'ar wajibi ne ko kuma ya kamata ya dace ga kowane uba ko kowace uwa zamanto ta haddace wannan addu'a domin su rinka karanta akan 'ya'yansu suna musu hirzi suna musu suna basu kariya da irin wannan addu'a an gane ko izu kuma wannan saboda su biyu ne kenan aka ce izu kuma bi kalimatin lahi tamma ko amma idan shi kadai ne danki guda ɗaya ne kawai kuma namiji sai ki ce ka me ka bi kalimatin lahi tamma zuwa ƙarshe idan kuma mace ce sai a ce u'izu ki u'izu ki bi kalimatin lahi tamma insha Allah na san su malam suna nan za a rubuta irin waɗannan addu'o'i a kan allo ku haddace sannan ba wannan addu'ar kawai ba an gane ko ana karanta fatiha a tofa musu a karanta ayatul kursi a tofa musu a karanta wato ainihin falaki da nasi da kulhu Lahu kowace daga cikinsu guda uku nan sau uku uku a tofa musu da safe da yamma in ma kin iya waɗansu addu'o'in ma ya halatta ki karanta ki tofa musu gaba daya a jikinsu ki shafa musu an gane ko in ma an kai wani matakin ma kina iya yin ruqiya ma'ana ki karanta waɗansu ayoyi da ake ce musu ayoyin ruqiya ki karanta su a ruwa daga lokaci zuwa lokaci kina musu wanka da shi ko kuma kina dan zuba musu a cikin ruwan wanka duka waɗannan hanyoyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu na mu rinka domin kare 'ya'yanmu Allah ya sa mu dace Yeah. sai karin bayani kamar yadda kuka ga insha Allah mun yau mun rufe tafsirin bana sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa to karshen wannan dama an faɗa muku cewa gobe za a zo za a gayyato malamai daga cikin gari za a zo a rufe wannan tasiri. girma gobe ba tafsiri da ba gobe nasiha ne ni babban malami da zai zo ya gabatar mana kuma an faɗa muku ku zo karfe saboda zuwa da wuri shi ma yana da muhimmanci wurin neman ilimi kamar yadda aka sani wannan Allah sai ya rani shi Allah suka tabbata gare shi na karantar da wayansu daga cikin sabon sabon su mutane uku da suka zo wurin shi neman ilimi to karkashin wannan ana so ku zo da wuri saboda akwai ɗan bayanin da za mu kamun malaman da za su zo su rufe mana su iso ana so ku zo da wuri karfe tara na Allah kar a yi African time manzo a kan lokaci ya ce shi ne abin da yake da akwai sauran garin da da fatan Allah ba ta